Haka yake daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau talata 21 ga watan Janairu shekara ta 2020 ranar da sashen Hausa ke bikin cika shekaru 41 da fara watsa shirye-shirye. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi na Sanyina ba mu kanin labarai. To Grace dubban 'yan rajin kare 'yancin mallakar bindiga sun yi zanga-zangar lumana a Virginia suna kalubalantar sabbin ka'idodin mallakar bindiga da ake kokarin shatawa. A yau talata za a soma shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawa karo na uku a tarihin Amurka da shugaban kasa yake fuskantar yunkurin cire shi bisa zargin sabawa rantsuwar kama aiki. adadin waɗanda suka kamu da sabuwar cutar coronavirus da ta ɓarke a ƙasar china ya ninka har sau uku yayin da cutar take kara yaduwa daga wuhan zuwa wasu birane nasarorin da sashen hasu na muryar amurka yake samu a wannan shekaru 41 da ya yana kanku shirye-shiryensa yana samun sani a sanadin wato taimako da yake samu da kafanoni guda uku na jama'a sunana alinuhu ina taya sashen hausa na muryar amurka murnar cika shekara 41 da kafuwa To abinda shirin namu zai ta'allaka kenan a kai yau sai ku kasance tare da mu domin jin cikakken tarihin wannan tasha da kuma abinda wakilanmu da masu sauraro ke cewa dangane da shirye-shiryenmu kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Da jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan safiya. dubban 'yan rajin kare 'yancin mallakar bindiga ciki har da mayaka masu ɗaukar makamai ne suka yi zanga-zangar lumana a jiya litinin a babban birnin jihar virginia da ke kudu maso gabashin amurka suna kalubalantar sabbin ƙa'idodin mallakar bindiga da ake ƙoƙarin shatawa duk da yake an yi fargabar zanga-zangar na iya rikidewa zuwa tashin hankali to amma an kammala ta ba tare da wani rikici ko kama wani ba manema labarai a wurin zanga-zangar sun ruwaito cewa yanayin ya fi kama da na shagalin biki yayin da masu zanga-zangar ke rera taken amurka mafi akasari suna sanye da rigunan da ke nuna goyon baya ga shugaba donald trump a yau talata za a soma shari'ar tsige shugaban amurka donald trump a majalisar dattawa karo na uku a tarihin kasar da shugaban kasa yake fuskantar yunkurin cire shi bisa zargin sabawa rantsuwar kama aiki daya daga cikin muhimman lamura a yau shine kada kuri'a akan tsarin gudanar da shari'a na shugaba dan jam'iyyar republican mitch mcconnell wanda bai bayyana ko za a kira shaidu ko kuma za a gabatar da wasu sababbin shaidanni ba mcconnell da 'yan republican sun fito karara sun bayyana bukatar su na gaggauta gudanar da shari'ar yayin da 'yan democrats suke ganin hakan dabaru ne kawai na kokarin kariya ga trump Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU tana duba yiwuwar sake tsarin kula da safarar 'yan gudun hijira da kuma kakaba haramcin Majalisar Ɗinkin Duniya na safarar makamai a kan Libya idan har aka sami daidaiton cimma yarjejeniyar ta wuta da yake jawabi a jiya Litinin bayan kammala taron firaministocin ƙasashen ƙungiyar ta EU. Joseph Borrell ya ce sun tattauna akan karfafa tsarin da zai hada da sanya ido akan haramcin makaman na Libya akan iyakokin ƙasa ko kuma na ruwa shirin wanda ake yi wa lakabi da sofiya ya shahara wajen magance safarar 'yan gudun hijira daga kasar libya to sai dai masu fashin baki na ganin kungiyar ta eu ta yi fargar jaji a lamarin kasar libya da har al'amura suka taɓarɓare to an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ƙarin labarai kamar yadda muka rika sanarwa yau sashen hausa na murya amurka ke cika shekaru 41 da kafuwa sashen hausa ba zai iya cimma nasarorin da aka zayyana ba ba tare da gudunmuwar wakilanmu da ke aiko da rahotanni daga kasashen da muka ambata ba haruna dauda ya shafa shekaru goma sha biyar yana aiko da rahotanni a jihohin borno da yobe ya kuma bayyana abin da ya fi ɗauke mashi hankali a aikinsa a da farko dai ina taya murya amurka muna cika shekaru 41 da kafuwa da kuma dukkanin al'umman duniya da ke sauraron wannan sashen hausa na muryar amurka shekaru na biyar da shigowa sashen hausa na muryar amurka sai rikici ya barke wato wannan yaƙi na ƙungiyar boko haram tun a wancan lokacin da zan ce ban samu zama ba kusan kowane lokaci ina cikin aiko da rahotanni da suka shafi hare-hare na 'yan bindiga da sauransu rahotanni da suka fi ɗaukan hankali na wadda kuma ce mun taimaka tare da sashen hausa na mara amurka ciki ne rahoton na matan cibok da aka kwashe wadda ni ne na farko da na fara fito da wannan labari don ba zan manta ba ko wani abokin aiki na da ake ce mashi izikil hamba allah masa da suwa yanzu ma'aikacin gidan talabijin ne na jiha ya shaida min cewa cewa ga abin da ya faru a garin chibok so jin haka sai na buga waya garin chibok na tabbatar da wannan labari muka kuma fito da wannan labari mu ne kafa na farko da muka fara bayyana wannan labari sannan daga bisani wasu kafafen yada labarai suka dinga bin bayan mu suna fito da waɗannan rahotanni na sace waɗannan 'yan mata na Chibok sannan kuma ni na farko da na fara zuwa garin Chibok ko kuma zan ce ina cikin 'yan jaridu na farko da muka fara ziyartar garin Chibok inda muka je muka tadda su iyayen matan iyaye da maza da mata na wannan dalibai eh, na kuka game da sace waɗannan 'ya'yan nasu har ma suka dinga nuna fushinsu da sauransu sannan haka sadaka batun sace dalibai eh, na garin dabci wato ɗaliban mata na garin dabci ina ni ne na farko da na fara fito da wannan labari ganin cewa eh, ni ina wannan yanki ina zama wannan yanki kuma a wancan lokacin ma kusan za ya iya cewa kusan kafafen yatsa labarai na ƙasa da ƙasa gidajen rediyo kenan duk sun ɗebe wakilansu a nan kusan a iya cewa ni kaɗai ne a wancan lokacin na fito da wannan labari na cewa ga an sace waɗannan 'yan mata na garin dabci ta bakin wani malami da ke aiki a wannan makaranta a ya shaida min cewa yanzu haka yana daji kuma suna gudu ne tare da sauran wasu waɗannan ɗalibai so na fito da wannan labari sai na ji da safe wasu kafafen yaɗa labarai su kuma suna cewa ai ba ma sace waɗannan ɗalibai ba an dai su shiga ne ko an kwashi abinci to abin ya dinga bani mamaki ganin cewa ni na yi amfani da malamin da ke aiki a wannan jami'a kuma ga abin da ya shaida mun kuma cewa kofar gidansa ma waɗannan mahara suka zo suka fakin motar su suka kwashe waɗannan ɗalibai amma da abin mamaki shi na ji eh, wasu kafafe na cewa ai gashi abin da yake akwai daga bisani daga sai ya fito su ma suka biyo baya suna nuna cewa ai Ah, lalle an sace waɗannan 'yan mata ah, daga bisani kuma ran da aka dawo da waɗannan 'yan mata haka zalika ah, ni ne na farko da na fara fito da wannan labarin cewa an dawo da waɗannan mata kuma an jibge su a wannan gari na dabci haka zalika na tattaki har garin dabci a wancan lokacin na je na gani wa idanuna yadda makarantar take da kuma yadda aka kwashe waɗannan ɗalibai da ma yanayin yadda suka bar kayayyakin su a zazzabe to alhamdulillah dai gaskiya mun samu dai matsaloli da dama da jami'an tsaro tsaro wajen gudanar da aikin mu irin na yau da kullum kun san yanayin yadda aiki yake wani lokaci zaka faɗi rahotanni da jami'an tsaro ba zai masu daɗi ba amma gaskiya ne da shi wannan hakki ne namu na yan jaridu mu faɗi gaskiya komin ta to muna nan muna aikin mu kuma Allah bangaje na rika mana kuma Allah ubangiji ci gaba da kare mu da sauran abokan aiki gaba ɗaya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga murtala da halin da duniya ke ciki a labarai. To masu neman tsayawa takarar zaben shugaban Amurka a jam'iyyar Democrat sun yi bikin tunawa da Martin Luther King Jr. a majami'ar Baptist a jiya Litinin. suna masu haɗa kafaɗa da juna tare kuma da wasu shugabannin 'yan rajin kare hakkin bil'adama a wani maci na dubban mutane zuwa fadar shugaban ƙasa a majami'ar kafin soma macin Bernie Sanders da Elizabeth Warren sun gaisa hannu da hannu wanda ba kasafai akan sami hakan ba bayan kammala muhawarar karshe A muhawarar ta makon jiya dai Warren da Sanders sun yi cacar baki akan abin da ya faru a wata keɓantacciyar tattaunawar su akan damar da mace take da shi na kasancewa shugabar ƙasa. Adadin waɗanda suka kamu da sabuwar cutar da ake kira coronavirus da ta ɓarke a ƙasar China ya ninka har sau uku daga ƙarshen mako. yayin da kuma cutar take ƙara yaduwa daga Wuhan zuwa wasu birane. An sami bullar cutar mai kama da pneumonia a Beijing da Shanghai da kuma Shenzhen. Masana kimiyya sun kuma tabbatar da cewa cutar takan yadu daga wani mutum zuwa wani lamarin da ya zama babbar damuwa ga China da ke shirin shiga hutun bukukuwan spring waɗanda lokaci ne na tafiye-tafiye. jami'an lafiya na amurka sun ba da umarnin tantance fasinjoji daga wuhan a filayen jiragen san francisco new york da los angeles a kokarin magance yaduwar cutar a ƙarshe 'yan sanda a botswana sun ce ayyukan fyaɗe sun ninka a ƙasar a shekarar da ta gabata masu fafutuka sun ce yawan gangamin yaƙi da matsalar ya ƙara waɗanda lamarin ya rutsa wato ya ƙara wa waɗanda lamarin ya rutsa da su ƙwarin gwiwar kai rahoto idan an kai musu farmaki to sai dai yawaitar fyaɗe a ƙasar ya sa 'yan gwagwarmaya tashi tsaye da neman gwamnati ta ƙara ɗaukar matakai akan cin zarafin fyaɗe jami'an tsaro sun ce an sami ayyukan fyaɗe 1,600 a cikin rubu'i uku na shekara ta 2019 akalla ana yi wa mata takwas fyaɗe a kowace rana a botswana tsakanin 20 ga watan disamban bara zuwa 5 ga watan janairu wannan shekara To a gaida Murtala da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To lokacin abu aka ce a yi shi yayin da sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 41 da kafuwa babu shakka akwai da dama da basu san yadda aka faro wannan takon ba. To murya Amurka dai ta fara watsa shirye-shirye ne da harshen Hausa zuwa kasashen yammacin afirka ranar 21 ga watan janairu 1979 zamanin gwamnatin shugaban kasar amurka jimmy carter a can najeriya kuma zamanin mulkin shehu shagari david hobson shine shugaban sashen hausa na murya amurka na farko ya kuma tana da wancan lokacin suka ce muna neman hanya yadda za mu yi tasiri a arewacin nigeria inda hausawa suke gashi kuma a lokacin shugaban nigeria shehu shagari ne bahaushe saboda haka shugaban amurka jimmy carter da masu bashi shawara suka suka ce za mu kafa sashen hausa shine dalili kenan hausawa suke cewa dalili abin da ya kawo mata gidan miji kenan to um, mun yi su biya ne kenan da suka fara uh, ali bas lawal salar 'yan da ibrahim umaru sama da shekaru sashen hausa ya zamanto ɗaya daga cikin manya-manyan sashe da ake ji da su a sashen afirka na muryar amurka ta hanyar samun miliyoyin masu sauraron shirye-shirye da rahotanni na gaskiya kamar yadda tsarin muryar amurka yake wanda ya ce labarai za su iya zama masu kyau labarai za su iya zama marasa kyau amma za mu faɗi gaskiya ko ɗacinta wannan yarda da amincewar da sashen hausa ya samu ya faru ne duk a dalilin yada labarai masu muhimmanci ga rayukan mutane daga kasashe daban-daban da suka hada da Najeriya da Nijar da Ghana da kuma Kamaru. Sama da shekaru sashen Hausa na gabatar da manyan labaru masu girma kan tattalin arziki da siyasa da al'adu da kuma tsaro ciki har da shirin nan na musamman kan Boko Haram da ya samu kyaututtuka. shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana dalilan da yasa yake sauraren sashen hausa na muryar amurka duk safiya ko gidan rediyon amurka kullum da safe daga ƙarfe shida zuwa shida da rabi ina sauraron ku ake kullum ta Allah saboda ka duk da kuke yi na ji ina sauraron ku saboda a gaskiya adalcin da kuke yi shi ya sa ne da shi har kullum nake ba ku awa daya ta rayuwata kullum ta Allah dalili shi ne. kuna ɗauko 'yan jam'iyyu daban-daban a kan wasu batutuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta bakin kuma kuma za ku ɗauko mutane ko daga ƙasashe daban-daban ko ko likitoci daban-daban ko masu sanin arzikin ƙasa to wannan shi ne adalci Yanzu haka mutane kusan miliyan goma sha ɗaya ne suke sauraren shirye-shiryen sashen Hausa da muryar Amurka a kowane mako, kamar yadda ƙididdigar da muryar Amurka ta gudanar ta baya-bayan nan ta bayyana. A daidai lokacin da yake cika shekaru 41 yanzu haka sashen hausa ya yi wa shirye-shiryensa baki daya gyaran huska ciki har da sabbin shirye-shirye na rediyo da za su rika tabo abubuwa da suka shafi matasa da mata da 'yancin 'yan jarida da tsaro da kuma labaran abubuwa da suke faruwa a amurka. da ɗan gari. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa a sashen Hausa na muryar Amurka VOA. Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi. Kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa. Baki mai yanka wuya. kan yanayi da muhalli. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Cikin shekaru arba'in da ɗaya ya yi, sashen Hausa ya sami shugabanni bakwai, ciki har da David Hofstad da Connie Stevens da Steve Lucas da Rashida Hassan da Sunday Dare da Leo King sai kuma Aliyu Mustapha Sokoto mai ci a yanzu. Haka kuma ba za mu manta da Fred Cooper wanda ya yi rikon kwarya wasu lokuta. Steve Lucas shine shugaban sashen Hausa na uku, ya kuma tuna da yadda shirin sashen Hausa ya yi tasiri ga siyasar jamhuriyar Nijar. Wajen da da hudu shugabar sashen Hausa na zamanin Vida Wilson ta tura ni Nigeria don yi wato rika aikowa da rahotanni. To da na je can amma ban yi ko wasu 'yan kwanaki ba sai ta cire ni ta ce ka dawo ta ta kano nan washington mun ce min yasa ta ce wannan sabon shugaban nijar muhammad usman yana nan ya ce bai son barin nan garin in bai ganka ba haka na yi to sai na hau jirgi na dawo washington aka yi liyafa inda shi muhammad usman ya ba da wasu kyaututtuka ga Um, ga sashen hausa da kuma sashen afirka baki daya ya yaba mana a saboda irin aikin da muka yi ya ce abin da ya sa ya so ya ganni ya ce lokacin da ba wanda yake magana da shi lokacin da yake takara mu muka yi magana da shi har ma ya samu aka san da sunan shi kuma ya ce wannan ya taimaka mishi kwarai da gaske tsohon shugaban kasar najeriya janar ibrahim babangida ya ce sashen hausa na murya amurka ya yi fice ne saboda yana baiwa mutane damar bayyana ra'ayoyinsu ba tare da tsangwama ba ya kuma ba da misali da shirin tsaka mai wuya alhamdulillah shekara 41 lalle kun daɗe kuna ayyuka da yawa da jama'a ƙasa inda duk ake hausa a afirka ba najeriya kaɗai ba ina jin kowa na sauraren ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske ina muku fatan alheri allah ubangiji ya sa ku ci gaba da faɗakar da jama'an duniyan nan baki ɗaya tsaka mai waya ina sha'awar wannan program ɗin kwarai da gaske kuma tana ilmantar da mutane kuna kuma samun opinion na mutane ne kyan abin nan so damar da ita voice of america ta ba al'umma al'umma ina fata za su yi amfani da wannan dama a jamhuriyar niger kasar da take matsayi na biyu a yawan masu sauraron sashen hausa na muryar amurka da dama suna sauraron shirye-shiryen sashen hausa ne sabili da yadda yake tabo abin da ya shafi siyasa al'adun gargajiya rayuwar yau da kullum tattalin arziki da kuma muhalli Muna kuma aiki da tashoshin rediyo da talbijin da dama a Nijar da ke zaman ƙawayenmu abokan aikinmu. Shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya sha kawo mana ziyara a tasharmu da ke nan Washington ministan harkokin sadarwa na jamhuriyar Nijar, Sala Habi. ya ce tun yana karami yake sauraren sashen hausa kuma ya ce suna cikin rukunin mutanen farko da suka soma muhawara a shirin tsaka mai wuya lokacin da mura amurka ta fara hausa daɗi muka ja sosai saboda tun ga lokacin nan mu muna yara muna samu muna sauraron ta sosai saboda ga lokacin nan muna sauraron ta ga turanci da su gifoli da sauran mutanen duka sai ga ta Allah ya sa ta fara Hausa ka ko sai da duka ana samun rediyo wanda kai harshen kawai kaka shi kashi daɗi kuma ba ma mu talaka duka gaba na jin daɗi dan saboda ga lokacin nan radio biyu ko ku ne ka yi da hausa sai ka gama talaka sun zo ga lokacin ƙauye an ɗauko an sa radio saman bisa wani tano a kewaye shi ana sauraron labaru kenan wannan daɗi ne mun gajiya kuma muna fatan allah ya sa ya daɗe ana yi wannan abubuwan don ina yanzu kuma ga yanzu ina ganin voda lamirik ta duk abin da ya kamata a yi don saboda al'umma masu jin hausa da wanda ba su jin hausa da wanda ba hausa ba su saurare ta saboda tabbataccin da ta kai na muhimman labaru faɗin gaskiya ta kai na muhimman labaru kuma da abubuwan da talaka ka so saboda ba ka faɗi labarin da aka bi duniya mai kwaɗi abin da talaka ka so abin shi ka gani da abin zai kara mishi aiki in noman rani shi kai in manomi ne in makiyayi ko kuma cikin aikin shi kai na sana'a yi. Sunday Dare tsohon shugaban sashen Hausa kuma ministan matasa da wasanni na yanzu a Najeriya ya bayyana irin tasirin sashen Hausa a rayuwar 'yan Najeriya. Ina murna tare da sashen Hausa na murya Amurka a lokacin da muke yanzu. Da farko na murna Allah ya dawo da ni. bayan na yi shugabancin sashen arsenal amurka shekaru goma ta wuce allah ya dawo da ni yanzu ni ne ministan wasani da matasa a kasan najeriya kuma na ji daɗi da cin gaban sashen arsenal amurka suna aiki da gargawa suna kokanta suna ba da sanarwa da ya kamata dilla-dilla kuma na ina godiya mutaka godiya ga voice of america muryar amurka har ila yau sashen hausa na muryar amurka yana kuma tashe a fannin talabijin da kuma duniyar gizo shirin taska da ake yi na minti talatin yana mai da hankali ne kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwar matasa da suka hada da kimiyya da fasaha da kaɗe-kaɗen shakatawa da al'adu da kuma wasanni. yanzu haka kuma sashen hausa na muryar amurka ya soma shirin faɗaɗa shirye-shiryensa na talbijin zuwa ranaku biyar a mako scott stearns mataimakin daraktan bangaren kasashen afirka shine karfin shirin taska Tuskar has been a very successful show uh, for VOA Hausa. We've been able to use this... Ya ce shirin taska ya samu gagarumin nasara a sashen Hausa na muryar Amurka. Banda rahotanni da dumi su musamman ma lokacin zaɓe a Najeriya. wannan shirin yana ba mu damar kawo rahotanni akan al'adu mabambanta sai kuma sashen nishadi wato casu da kuma muhimman batutuwa da ke aukuwa a yankin tafkin chadi akwai kuma shirin voa siste wanda ke gabatar da labarai daga sassan afirka a takaice a kowace rana a wannan shekara ta 2020 muna shirin fara gabatar da shirye-shiryen talabijin ranaku biyar a mako Sashen Hausa yana kuma ci gaba da amo da bada gudunmuwa a duniyar gizo da kuma bada labarai da dumi su ta hanyar sadarwar Facebook kamar yadda Steve Ferry babban editan yanar gizo na bangaren kasashen Afirka yake bayyanawa. ya ce ina taya ku murnar cika shekaru 41 da namijin aikin da kuke yi tun kafuwar wannan sashen kuma ina hange nan gaba za ku fi haka ina so in yi tsokaci game da kafafen sadarwar zamani kuna da kafafen sadarwar sashen yanar gizo instagram twitter facebook da youtube kuna matukar kokari wajen amfani da waɗannan kafafe amma ina ganin nan gaba ma sai kun yi abin da ya fi haka barka da cika shekaru 41 ina fatan a kuma samu wasu shekarun a halin yanzu sashen hausa na murya amurka dai yana da ma'aikata 20 a Washington da kuma wakilai kimanin 30 a ƙasashen Najeriya, Nijar, Ghana da kuma Kamaru. Akwai shirin ƙara yawan wakilai domin ƙara bunƙasa shirye-shiryen sashen a sassa da dama a ƙasashenmu na Afirka da duniya. Yanda cibiyar sadarwar ƙasashen duniya ta Amurka USAGM take ɗaukar sashen Hausa da muhimmanci. ya sa manyan jami'an hukumar ziyartar ƙasashe da muke watsa shirye-shirye irin waɗannan ƙusoshin sun haɗa da shugaban muryar amurka ɗin baki ɗaya amanda barnett wadda ta ziyarci najeriya kwanan baya ta gana da muhimman masu ruwa da tsaki da suka haɗa da uwar gidan shugaban ƙasar najeriya da ministan watsa labarai da 'yan jaridu mata da kuma wakilan sashen hausa nagusi mengesha daraktan bangaren afirka na muryar amurka na cikin manyan da suke goyon bayan sashen hausa sau da kafa da kuma taimakawa wajen ganin ci gaban sashen ya bayyana burinsa kan makomar sashen voa hausa is not only one of the most important services in the africa division but also in the entire voa ya ce banda kasancewar sashen hausa na ɗaya daga cikin muhimman sassa a bangaren afirka na rediyon Murya amurka gidan rediyo baki ɗaya na alfahari da sashen hausa kullum ma'aikata na ƙara azama wajen ɗauko labarai kuma a kan lokaci wanda kimanin mutane miliyan 20 daga najeriya Nijar ghana kamaru chadi da ma sauran duniya ke saurare a kowane mako yanzu wannan sashen a shirye yake ya fara gabatar da sabbin shirye-shirye a cikin 'yan makonnin nan da suka wuce don ma'aikatan wannan sashe da shugabansu sun haɗa kai suna ƙoƙarin ƙirƙiro da sababbin shirye-shirye da za su ba da damar a dama da masu sauraro batutuwan mata batutuwan matasa da za su gamsar da ku masu sauraro a zahiri ma yau ne wannan sashen ya cika shekaru 41 da kafuwa kuma a yau za ku fara jin waɗannan sauye-sauyen kuma ina yi wa sashen hausa farin ciki da wannan babu shakka sashen hausa yana ƙara haɓaka shugaban sashen hausa na bakwai wanda kuma ke bisan kujera a yanzu aliyu mustapha sakkwato ya ce rukunin mutane uku ne suka taimaka ga nasarar da sashen ya samu nasarorin da sashen hasu na murya amurka yake samu a wannan shekaru 41 da ya yana kamuku shirye-shiryensa yana samun sani a sanadin wato taimako da yake samu da kafanoni guda uku na jama'a na farko su ne hukumar gidan rediyon ta murya amurka wacce ke taimaka mana da kayan aikin da muke bukata domin mai aikin na biyu su ne ma'aikatanmu na nan washington da kuma suke warwatsa a kowane kasashen afirka wanda suke aiki ba dare ba rana domin tabbatar da sun yi aikin na yadda ya kamata na uku su ne ku masu sauraron mu da kallon mu da wato bin mu ta talabijin da kuma duniyar gizo wanda kuma ina sai muku albishir da cewa allah da za ku ga karin ci gaban shirye-shirye wanda za mu ci gaba da kawo muku su a shekaru masu zuwa nan gaba don haka muna fata za mu ci gaba da kasancewa tare da juna To haka yake wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya ma tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Sannan masu sauraron a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. To baya ga haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. To a ci gaba da bibiyar aikin sashen Hausa mun kuma tattauna da waɗansu abokan aikinmu da ke nan Washington Aisha Ma'azu, Murtala Faruk Sanyina, Baba Yakubu Makiri da kuma Sarfilu Hashim Gumel dangane da aikin su a wannan tashar. Ga abin da Aisha ke cewa. To a fannin ayyukan jarida ne ni dai sai dai labari da na kasancewar ni sabuwar ma'aikaciya ce a nan. Amma daga labari da dai da tsofaffin ma'aikata mm. sun ce a da idan za ka yi rahoto sai dai ka kira daga can idan ka kira sai ka yi karanta rahoton ana recording din shi to kin ga yanzu sauki yana zo daga can za ka yi komi ka tace sai ka turo sai dai a saka maka wannan ci gaba kai na sanyi da kai ka dana wannan abin da take faɗa eh a kwarai da gaske duk da yake gaskiya mu ba mu yi amfani da wayar tarho ba eh. amma dai mun san lokacin muna cikin aikin amma a can abin da bature ke kira local eh, eh. to mun san lokacin da ake yi da wannan tarho din to amma kuma sannu sannu sai ga shi ah, mun ga an fara amfani da hanyar nan da ake kira digital hmm. daga nan mutum ya sai da abin da yake bambanta mai rahoto wato wakili hmm. da kuma waɗanda suke can hedikwata abu ne wanda yake kai tsaye ne eh. <laughs> muryan ma ba ne ba amma ni nan ma kai na sau tari mutane ga cin eh. wai yaushe ka je ah, america sai ce ai ban je ba sai ce eh. to amma mun ji da muryar ka da wanda ya gabatar da kai kusan duk abu guda da yake to ai duniyar digital ke mm, aiki ya kyau to ba da yake an zayyana waɗannan nasarori da kuma ci gaba da aka samu kayi aiki a can kayi aiki a nan menene bambancin yin aiki a matsayin wakili da kuma zuwa na shankwata eh, akwai bambanci matuƙa akwai bambanci sosai saboda kamar yadda duk wani ma'aikaci na abin nan jarida ya sani mm. a lokacin da kake ah, wato mai aiko da rahotanni mm. wato ko ce dan jarida mai eh, wakili mai aiko da mm. rahotanni ba ka daukan shawarar abin da za a ko kuma abin da shi ne editorial judgment ba ka da eh. wannan eh. matsayi wato shi hukuncin abin da za a yi amfani da shi ba ka da wannan ba amma idan ka zo nan kana da wannan hurbin da za ka yi abin da shi sa an ka duba wannan wani abu ne da za ka iya cewa shi ne babban bambanci da ke matasa ɗaya daga cikin nasarori da ko kuma inda sashen hausa yake kokarin sa gaba shine mm. na ɗaya yana so jawo ra'ayin matasa su mm. rika sauraron gidan rediyo nan da kuma ana so a jawo hankalin mata su ma su rika sauraro ya kake gani za a iya cima wannan buri to babu shakka an riga an fara wannan mm. yunkuri kuma an samu nasara sosai duk da yake ba a kai ga inda ake son a kai ba To sai ku biyo shirinmu na hantsi domin cin gaban wannan hira kafin mu ci gaba ga wannan ɗanɗanon sabon shiri. Baki. Baki. Baki. Mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga tsayar da 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har zuwa dambarwa da cece kucen siyasa a kasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba shirin mu na safe karfe shida agogon najeriya da niger bakwai agogon gmt da ghana gobe laraba kenan muke fara wannan shirin a nan za mu sallama baki daya a wannan shirin sai kuma zuwa an jima ku sake jin mu da shirin mu na hatsi a madadin kowa da kowa alheri da fata alheri VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.